والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين عليك جوا ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسه اشياء زوجي ارباو بذات زمان تاكو في سبب بعد ايه هي ابو تلب هو مرابير من شرك يناقض التوحيد ابو تلب شركه وتحكي والولي توفيكي وبدعة تخالف السنة وكفت لك بدعة وتتسابع السنة وشهوة تخالف الأمر لشعوة لتسابع وأمرني لهن وغفلة تناقل الذكر لقفلة ربكا و وتتسابع وتدعوة وأمبتو وهوى تناقض التجريد والإخلاق لتزوجيا wacce take ta sabawa ko tana warware al-tajrid tun ya zama yana yi dan Allah ta sabawa al-ikhlas yi dan Allah وهذه الخمسة وهذه الخمسة وأن أبوه منادر حجب عن الله سكي ومتين يجابي كتن يجي قبل مبيت قبل قبل وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة فالكشف هو أنا أقول لك ababen da biyar akwai nau'uka da yawa ta tazammalu afradan la tahasab karkashin su kuma akwai daidai kuma abubuwa da ba za su gidayi ba malam ya dunkure mana maganar ka, kan kuɓutar zuciya cikin abubuwa guda biyar idan aka samu waɗannan zuciya ta samu lafiya ba ta kamu da ɗaya daga cikin biyar ɗin nan ba to wani ita ce lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da ake bukata su zuciyar da Allah zuwa da wata ala wato an je masa da suke amfani abu na farko da zama ta kuɓuta ta samu lafiya ta samu waraka min shirkin da za su tafi daga shirka da take warware tafi shirka bi kulli anwa'i shirka karama da shirka babba shirka karama wacce take kore take kore kamalar tauhidi ko shirka ba ko take kore tauhidi gaba daya zuciya ta zama babu shirka a cikin ta babu shirka kuma yana da fadi yana da fadi wani abin da gawa zai yi tarayya zai tara Allah da shi a cikin sifofinsa ko a cikin ayyukan ko a cikin ibadarsa da wani shirka ce da Allah za ka saka bai ce shirka don a guje mata wannan abu ne babba a zama musulmi wajibi ne akan musulmi ya san menene shirki, kuma ya guji da duk abin da aka sifanta shi da shirka ko ka ji an ce karama kan ka dauka ana nufin kankantarwa ce da ba ta da matsala karama ce idan an kwatanta ta da babbar shirka wacce za ta fitar da mutum musulmi daga musulunci shi yasa aka ce mata karama amma a cikin jerin gwanan laifuka manya tana sama duk wata kabira wani babban laifi da ba a ce shirka ba ne to bai kai wannan da aka ce mata shirka karama ba sauraka wasu suna rutuwa ga yadda aka ce karama sai su ɗauka ana nufin kamar a ce karamin laifi a'a ana nufin an kwatanta ta ne da ainihin babbar shirka wacce take fitta mutum daga musulunci sai a nan da eh, abin da kan zai shi mutum kai da shi musulunci ai ba abin da ya kai shi girma to wannan ba ta kai abin da zai fi ta kai wuce kai kamar riya ta kai shirka ce karama amma a cikin a cikin laifukan tana cikin bayyana bayyana na farko farko rantsuwa da wani Allah shirka ce karama amma a cikin laifuka tana cikin na farko farko da shirkul alfazir masha Allah wa shirka muna godiya ga wane da wani muna godiya ga Allah da wani kuri yadda ake faɗa da yadda muna gode Allah muna gode gwamna a ba ta muna gode wa Allah muna gode wa shi ne muna gode wa Allah sannan muna gode wa wato akwai tazara wanda karba sannan sannan akwai tazara ba haɗa suke ba amma muna gode wa Allah da gwamna a daga ka haɗa su sauraka ka gode wa Allah sannan sai sannan تبلغ طائف لكم سبلغ ثم الوقت لا في وقت فيها وظلت يأذنك وكفك كفك إن الله إنسان ذلك هو كلمة سبلغ كلمة ثم تغرب الألارم سنة سنة من تراتي سنة من تزرع تبانا تفاو جاء جاء سنة من تاريه وانا دوانا تنشيه تارفت ولا أنا كتبت الشركة على ما لما ذاتي كنت كيري قبل كليتشي amma kuma a cikin laifuka babban to bawa ya kubuta daga dukkan wani abu da sunan shi shirka ya kokari ya guje ba saboda zai warware tauhidi ko ya warware shi gaba ɗaya ko ya warware kamalarsa wa bid'atin tukhalifu sunna wanda ya kuka daga bid'a wacce ta saba sunna kawai kishiyar sunna ita ce bid'a bid'a mutum ya kirkiro wani abu ko ya aikata wani abu wanda babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam amana amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da abin da ba zai shiga karkashin dalili da alkitabu was sunna ba zai shiga karkashin wannan ba ba so da ba za a bauta Allah da shi ba ذاك في يهودي وبدع ومن بدع تنا في شيء السنة عندك قال راي بدع تؤكش السنة إنك بين السنة على الأكس بدع ثم هي شهوة تخالف الأمر يهودي شعوة شعوة على أبي الذي تقع على ولا أبي الذي يكشف تكسو أما أي فتاة تقع على الله shan giya zina sata ƙarya duk wani abin da zuciyarsa take kawata masa shi amma sabon Allah ne ko ba shi ne sha'awa ne. wa ghaflatin tunaqidu dhikr da gushi ga kala da take warware tuna Allah da ambatansa wala tuqil man aqalta kalmahu an dhikrina اتبع هواه وكان من قوة ورفت رشد سنة الله بطول بيتيان وتنشير بيتيان بيتي وتباكى سنة الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا كي مثال وديك أنفسك الله وتبا وكسر الله كما مثال بيري إلى مكوش لبيري أجي هاركا ميري سيكي كيكا وشيئة كيكي بلانا كتكي ya zama gawa cikin saura ka ambatan Allah da ta Allah a zuciya da halarto Allah da tuna Allah a cikin dukkan lamarin sa wani wani abu ne da yake za yake sa zuciya ta zama lafiyayya kishiyar ta shi ne rashin ambatan Allah rashin tuna Allah a al'amuranka na farko a bakinka bai bai gudana da ambatan Allah mutum baya karatun alƙur'ani mutum baya tasbihi baya istighfari baya zikiri baya kalmar shahada baya la haula wala quwwata illa billah bai san wannan ba a rayuwarsa ko baya tuna Allah a cikin lamuransa in zai yi abu gaba ga ɗinki kayan baya tunanin abin da zai yi ya daidai da abin da Allah ya ce ko bai yi a kai tsaye wani ma har ya ana so a cikin Allah zai zai kwaɓan mutum kan shi tana so ta jawo ba a shi kawai kai tsaye abin da yake to wannan rashin suna Allah ne da ta Allah a cikin lamarin wani ma za ka je da faɗa ka je da kawo mana Allah ina magana ko komai zai tafi Allah komai tafi Allah komai zai tafi Allah ba eh? kana da wani ba Allah ba ko da har cikin zan zaɓa shi yake komai ki ce Allah komai ki ce mana Allah kamar da cewa a duniyar Allah ke rayuwa karkashin zamaniyar Allah kan tasar Allah ke tafiya ya الكلمة إيجا كا جاءت جنة ومعنى لي تسكي ويوارك من نعمة الزمين الله وما كتير فضائف وقال الله وإذا ما نقول يا بني وغفلة وتتكي ولولي سنع الله وهو الزامن تجريد والإخلاق تجريد إلى إذا الله وتشير قوة لمن يجب أن الله وقت نفسي وحيث ka haranto da ubangiji shi kadai kai saboda shi saboda sakamakon sa wani shi ne a ko shi ne ko a suna to da zamana mutum ya kawar da san zuciya san zuciya ka yi dan wani abu da take so a yi maka ko na yabo ko a kuka kira ni ko a ce kari ka ko a ce ku jibi ko a ce sai kai kana son gaban mutane ba kana neman yardar Allah ba to ka guje ma wannan abin da zuciyar ta ka za ta rika gaya maka waɗanda abubuwa guda biyar idan mutum ya guje mu ya rubuci biyar ɗin nan to wannan shi ne ke lafiyar zuciya ya rubuci tauhidi ya guje wa shirka ya rubuci sunna ya guje wa bid'a ya rubuci al'amur ya tsaya inda Allah ya umarci shi ya guje wa sha'awar zuciyarsa ya rubuci ambatan Allah da jina cikin lamarin ya guje wa gafala sannan guje wa kan zuciya ya da ikhlasi idan ka samu waɗannan biyar mutum ya tabbatar da su a ransa a ya samu lafiyar zuciya shi ne wanda zai je wa Allah da abin da zai amfani shi yau ba layin ko ubaru ba layin inda ba aka Allah da kallon sa ba da ke wa hazin hamsa ko jogon amina abubuwan da biyar da ya amfata shirka bid'a sha'awa gafula hawa abubuwan da biyar ya ce su ne suke yi wa bawa shafar su tsakaninsa da Allah su suke hana Allah bawa yi ta da ubangiji ya zama da cikin waɗanda Allah ya ce kalla ta ƙasar da yau ga izin lama a juhu sun fa'i da wani tsarin sa ne. Saboda ka za a yi sa mai jabi tsakaninsa da ubangiji. To waɗanda abubuwa su suke zama hijabi suke zama shamaki كان الباور وتحت كل واحد منها أدواب كثيرة فرقش القوة العقلية اللي تسمى أن أبو بوابير أبو إنه إنك ديوا ديوا أنا مثلا شركة زي مثلا في ذكر إيه أنا مثلا بدا بدا إيه إيه بعض الحيبة أنا مثلا شعوى في معدية لا بقلة كلا كلا أنا مثلا حجة وينجا خلا بالرفكنة da barin suna Allah suna da ilimi ba kowanne daga cikin abubuwan da aka ambata a ƙarƙashinsa akwai nau'uka biyar daban-daban ƙarƙashin kowane nau'i akwai afrad akwai daidaitu daban-daban wanda ba za su lissafu ba yasa har kullum bawa yake da buƙatar ya roƙi Allah shirya da shi ne abin da malu yake wani zalika shi tattalin hajjatul asibal da ruwan tabbatar da yake to wannan shi ya sa bawa duk da abubuwan da suna da yawa kamar da ya faɗa ba za su kirgu ba abin da zai shiga cikin shirka da nan da yawa turjin abin da zai zama bid'a ne yana nan da yawa sabon Allah yana nan da yawa kan zuciya yana nan da yawa gafala to ashe akwai buƙatar lalle bawa ya rika neman Allah ya shige shi gobe in Allah ya bar shi da kansa kanka ka je ka ji da kanka to ba za ka iya kauce waɗannan abubuwa haka kana buƙatar neman Allah ya shirye ka sai yasa ke wani za lika ishtadda hadatul abdi bal daruratu ba buƙata ba ba larura ya zama larura abinda ake cewa larura akwai haja akwai darura darura ta fi haja haja kana da buƙatar abu in baka samu ba za ka ɗan tafi za ka ɗan sha wahala amma dai rayuwarka ba ta salwanta ba ah, ba za ka rasa wata gaba ta cikin ka wannan haja ce akwai larura larura ita ce abin da in baka same shi ba kana iya sanar rasa rayuwarka ma ba ita ce larura dan wani su mutane ba sa lokacin tsakanin haja da larura wani abu martabatul haja ce a fata yake akwai larura akwai to ya zai ba larura ba in ba kai ba za ka rasa ranka a za ka rasa lafiyarka a ba wannan haja kana da bukata duk da yin zuwa aiki a kullum sai mota ya shiga mota haya yana da bukatar ya samu abin hawa wani bukatar كلا يدوى وكلا يدوى أما لإلى شر محلا لإنا سيدنا هو سموت الكاس ومسور دوك تيدد إنا جلع وطو تشيد لنا إيه أكو محلا أما با با با با متكين لرورا لرورا أنا أنا لسنا لنا أبو لا يذكر الملك هذا الدم يسجى كذا ضرورة وين تبغى ينا تبيع أكثر داس يارد أبوش غايوم وحدة تبوش دبابة ya gamu da mushi to kaga nan larura ne in bai ci ba yana iya rasa rasa wani ita ake kira larura shi ne a nan malam ya ce da farko ya ce ishtaddat hajatul abd sai ya bar wannan magana sai ce ban larura saboda ya gaya maka akwai bambanci tsakanin bukata da larura bukata da larura wani lokaci bukata ce tana da bukata tana ɗan kuɗi tana ɗan gwalagwalanta tana kwalliyar da za ta je gidan suna ko gidan biki ita ma ta cikin mata ɗan uwanta da kwalliya da waye da waye za mu tana da bukata to ba za ta riƙa ta yi na wani bukata ba larura larura mijin ta yaron da danginta sun yi watsi da ita ga 'ya'yanta marayu ba ci ba sha tana bukatar ta samu abin da sha da neman bukata lallabin mai ba haja ba to wata matar haja ce ta fitar da ita wata da ruwa ga gaba ɗaya ita ba a farinta in ta kaba ta kama ta a nan za ta bambanta tsakanin larura da haja in ta kaba ta kama ta an ce ta zauna ta yi ta kaba ta ba abin da zai fita ita sai ruwa to kaga in aikinta na haja ne دول كولد انت فيلد والاوت فيلد فالروبو بتاع في جول ده طبعا ايه ده انت في تقلبة جدا دي انت طبعا من قال كيبا ده اربعة تبع دول تدو اي وكما قال لها تدول في دولة انت تبع فوق وبرد اي انت اربع لهو او تبعين كي وانت اي لهو انت انت ذاك في لهو انت ده مرسل سنة انت كارو انت دي دولة فالمياه duk ba haja ba ce larura ce a ba larura ba ce haja ce a yi larura ce ya mace mijin nan da ya kwanta rashin lafiya ko ya dawo ya cikin yara da babu kuma mai kulawa da ita ba ma sai masa masa dole ta nemi aiki don ta wannan ta zama ta zama larura to shi yasa mala anan ina magana neman shari'a ba wa ya nemi shari'a gurin Allah da farko ya ce shiddatul hajjatul abd buƙatar bawa ta tsananta sai ya ce ban a'a ba ma buƙata ba darura ce ila an yas'al Allah an yahdiya Ba bawa ya rika roƙon Allah ya shirye da shi ta farki bane shi فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة باب أبدا باب يكي مقاتا سبب وانا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم باب وتبقاتها تباوى بالسكي لكارسي تسكي ودى وليس شيء أنفع له منها باب أبن يمكن بدا أخذ أفاني كبر ودى الدعاء إذن الدراسة المستفيدين بمكي بنا أقل لهم فليس فإن الدراسة المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمال وظروفا ظاهرة وظاهرة تجري على كل وقت كده من تفرق البلد الشيء ده وقال لا يقول شيء تفرق الله بلد الشيء ده يا قل شو علوما علوم أنا بعد أنا في علم المفكر أنا في المجنون أبدا زي كل شيء ألمسا يدهك تبقى مدى أكيد أنا بسليك ناشدة ترى لك أشياء صراط الله لك دو مدى أكيد ده أكيد سوء كي يكيد كي يدهك تسليك ترى لك صراط الله المستقيم حكا نوع إرادات جنبان فوتي أبوكو لألا يكيدك يكيد ما أوجنك ولا تكون صراط المستقيم wa amalan da ayyukan da Allah ke bukata a wajenka yana cikin siratu Allah mustaqim da abubuwan da ake cewa kabar kabar kabar duk suna cikin siratu Allah mustaqim zahiratan wa ko na gobe tajri alai kullu waqti wa da suke gudana gaba a kowane lokaci akwai abin ake bukata ka da shi akwai ake bukata ka amince da manufa ta ubangiji akwai ayyukan da ake bukata ka yi akwai ayyukan da ake bukata ka bari a cikin kowane ruwa فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد abubuwan da suke shiga ƙarƙashin kalmar ta farki madaidaici tana yiwa ba wa su gaba ɗaya wanda sai an zama su da za su iya sanin tafasirin siratun da in abin da zai shiga ƙarƙashin siratun da suke na aqida na aiki na irada ta su san dole sai sai an annaba sai sa ce kan haka masu sani su ba su da yawa wa kan la ya'lamuha la yakunu bi sani musakan kuna da yawa da kun san wannan kun da wannan da san sai sa kullum cikin tsarin neman sani yau gobe yau gobe wannan sunna gobe bi aiki da ita gobe mu ji wancan abin da aka hana wa cikin da da ba mu hana ba mu bari cikin wannan bukatar وقد يكون ما لا يعلمه أكثر من ما يعلمه هنا يواء بنت بيتني يفاء بنت بيتني لما أبنت يتني كتني أكثر بنت بيتني قال الله كما أوتيت من العلم إلا قليلا لا يقول بنت أكباك كتني تتم بنت يتني وما يقدره وما يعلمه قد ya tsadiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi abinda kuma ya sani din kada yawa ya sani wani abin da cikin layi lahi tsaje. amma ba lalle ne ya iya aikata ba zai iya yiwu zai iya aikata ba zai iya wa ba zai iya aikata ba kaga a ce yana buƙatar ya roƙi Allah ya ba shi ikon aikata ba wa huwa min as-sirat al-mustaqim wa in ajiza wannan abin da ya kasa dai yana nan cikin sirat al ko ba zai iya ba kasancewa zai iya ba ba zai fitar da shi daga karkashin sirat al-mustaqim wa ma yaqdiru alayhi taqdiruhu nafsuhu wa qad taqdiruhu abin da zai iya din kuma ta su zai iya abin amma ba ta na ba to kaga a ce a koyar ruhi Allah subhanahu wata'ala bayan ya sanar da shi a duka bai tafi ba ya ba shi dukan ni to kuma ya sa zuciyar ta so a yana bukatar wannan wa kalla ku yi tana yi wa zuciyar ta kisan wannan abu kan tana su wa ta hawunin aure ta ya zama ne ga gairu zaka ko dan kasada kawai saboda kasada da ta jiki bai ki tsayawa ya hau ko kawai saboda bai dau abin da wani muhimmanci bai ba ko kuma a'a saboda wani dalilin da zai hada ta aikata abu to ashe ka ga yana buƙatar ya roƙi Allah ya kawar masa da waɗannan abubuwan don ya samu aikata abu wa ba turiduhu abinda kuma ransa ke so kad yaf'aluhu wa kad la yaf'aluhu yana iya waye yana iya waye wa ba yaf'aluhu kad yaqumu fihi bi shurut al-ikhlaq abinda kuma zai yi din tana yi wa yayi ya ikhlasi yayi dan Allah wa qad la yaqumu tana yiwa kuma yayi amma ko ba ikhlasi ashe kaga yana buƙatar ya roki Allah ikhlasi abin da ya ba shi iko ne kuma yasa zan tana sanin abu wa ba ya kuma fiye da shuruɗin abin abinda kuma zai iya yin shi kuma akwai ikhlasi a ciki kar ya kuma fiye da kamalin kitaba tana iya wa yayin kitaba a yadda annabi kau da kafa a cikin abin kuka sai sallah ce duk sallar da akwai yadda a ya yi ta sallu kamar a cikin yi ta yi yi sha'awar ya yi sallah da su ya yi sha'awar kuma ya yi ta dan Allah amma kuma ya kasance bai bi ta kuma ya yi ta yadda a ya ce ko ya yi wasu abubuwan ya wasu abubuwan to a ce kaga yana buƙatar Allah na fa ya ba shi ya yi masa tallafi ya kawo masa ɗauki ya yi mutaba a cikakkiya a cikin وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه أبين تقوم ذي يهي متابعة ما كان يهي ويهي يدول زمان يا ذو من كل شيء وانا ايكي كلا الخير كان يهي ويهي توقيت ويكوم قوي ولا أبي يهي سيان كلم ذي قاتلين أشيء أقول أنا أولا بجلو منا هي كي نقول وشمسر وقال الله إن جنت سلام المستقبل wala ka ce kai shiryayye ne wata shirya ko suke koko a shirya tana da fati abubuwan da suke shiga a ƙarƙashin shirafin da su suna da yawa ka san wasu ba ka san wasu da yawa kana bukatar ana sanar da kai ya sanar da kai kana bukatar ya baka iko ya baka iko kana bukatar ya cire maka san zuciya a ya cire maka kana bukatar ya sa maka ikhlasi ya sa maka kana bukatar ya sa maka mutaba a biyayya ga asali ya sa maka kana bukatar ya baka damar jajircewa kan wannan sai cikin bukata ka ke kome saboda ka wannan addu'a ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imarsa da falalarsa da kaudarsa ga bayansa da kunsayinsa ga bayansa ya sanya mana ita cikin kallolin mu da farin da sallolin mu da lafiya la salata liman lam yaqra biha bi fatiha zama dole sai sallah kike yi karanta fatiha in za ka yi fatiha kuma da ka fara ta eh da zaka rasa da zaka قالوا لأن شريعة شريعة كي تفلت البناء تفلت نشيلة تفلت عند الله صراط الذي لا الأمس عليه شريعة تفلت الوضع إذا ألا يهو تنيمة شريعة أدنى بوالة تنتيكي لتالهي وشهداء لتالهي رسولي حية تفكر وقت من يدا في التوضع والتدافع تاجع تكتب بابو أولو بابو بابو كيواء تكتب فقال لنا بشكل خلال أبو بلجي وهذا كله واسع الدار في الناس ولا نعبد أبن دي أقول إليك أبن دي يكي فاروها كي من الله فمستقل ومستقل وهي إذ يوى وهي كأن وليس إجمال الأكل لا يجب الأمان فما تأوي إلى إلى بيان كل بين الصورين ذلك وهذا هو الإنكار الذي أنفسها به المنافقين للمؤمنين فعادوا إلى بلاده وما كل حديث يوسف والجهل والخلق والرب تبارك وتعالى أهل ذات المستقيم في قضائه وفقه ونهيه وعمله فيحكي من يشاء إلى ذاته وفيه بفضله ورحمته وذلك هداية حيث تصدق ويهدي من يشاء من صراط المستقيم بعدله ويطمئن كل عليه بالعافية المحال وذلك موجب صراط المستقيم الذي هو عليه وهو على صراط المستقيم ونكبر لعبده من حمده صراطا مستقيما دعاه جميع اليه كل منه وأدلعه وعلى من جاء منه إلى سلوكه بنعمة منه وفضلا ولم يظهر في هذا الأكل ولم يظهر في هذا الأكل وهذا الفرق أو يراد في المخطط المجرد وعليه ما لا يجب وليس في طباع العبد البداية إلى ذلك بايا يا يعني بتكيل تبي أرباوة الله سبحانه وتعالى يعني هل تشيل لكتا لذي هي كيسا تزوى بواني الشبيع هي إيه كيسا تزوى بأذل الله سبحانه وتعالى yake buƙatar ta da shi na siratul ladin bawa a karan kan sai kansa yana buƙatar taimako shi kare ba zai iya ba bal matawu kila ila zibaihi kila bainahu wa bain zalika in aka bashi da ɗabi'ar da Allah ya rinci shi da ita to shi ke za a ga sai su zama a ranka musha baki tsakanin ka da duk waɗannan abubuwan da shi ba zai kai gare su ba shi yasa za ka su fatihan nan na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke rufe bauta ma'ana bautar da za mu yi maka ba za mu iya maka kan sai da taimakon sai sun ne sai da taimakon Allah ya taimaka mana ya shirya da mu ya nuna mana shirya din ya karanta da mu ya ba mu ilimin ya ba mu iko na mu aikata sannan za mu yi shi yasa waɗannan abubuwa suke tafiya tare ya kana abu wa iyaka mutane kai kadai suke mutane kai kadai suke neman taimakon بازار کی وہ سے تیر سے مطلب ہے لگی اسلام و تعالی یا یا یا حد و ان ابو بو ابو دادی اذا الله سبحانه وتعالى عليه توكلنا واليه انبنا عليه توكلنا واليه انبنا عليه توكلنا لعله بك توكلنا معناه شيء زي قيامنا شيء زي قيامنا بارك الله sannan gare shi muka koma da bautar mu ma'ana bautar mu ba za su yi wuce da tallafin sa fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu ka bauta masa wa tawakkal alayhi saboda ba za ka iya bautar da sai da dogaro da shi da tallafi kaga dai dai kiri iyaka na abu wa iyaka na alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni gare shi kadai na dogara kuma gare shi nake koma nake komawa ga al'amari al'inaba shi ne bai da al'amari zuwa ga Allah da bauta masa da biyayya gare shi to wannan ba za su yi mutum ya dogaro ga Allah shi kaɗai zai iya samu maka da wannan shirya shi zai iya tallafa maka ka samu shirya saboda haka in ka samu kanta cikin masu bautar Allah ka sani wanda ta yi ba ce da bautar to da yawa waɗanda da su same ta ba ya sa malami ce in aka ba ka kai kaɗai da ɗabi'a ɗabi'arka a ce فقال هي الشريعة ولا كده في محافظة جيتا ودي كوتشي وحاجة أكيد هناك تفوت يا مكتب تفوت يا مكتب هنا بتأثر علاج هنا بتأثر بازم يا زملاء لا هير دي يقول لا هير يا زملاء تتدي في تعليم amma shi wannan ba ya zai da ya gane cewa abin da yake ɗauke da shi ta mace idan har za ka sauke wa mara lafiya saboda cutar da take jikinka to wannan shi ya fi cancanta da gaggawa wancan ya san cuta ce a jikinsa za ka zai yi ƙoƙari ya yi iyaye abin da zai yi haka ka cutar zai nema wa kansa abin da zai wani da ta da al'amari shi ya fi sauki da wannan da shi bai bayar da cutar ce ya fi cewa zai yi ta tunkarar abin da zai haɓaka wasu cutar ne yana ƙara gurin kaka idan wancan da cuta ce da ƙarƙarin al'amarin da ta raba shi da rayuwar ta duniya wannan cuta ce a jikin sau za ta raba shi da duniya da gama za ka waye ya fi cancanta a tafiya wannan su wannan wannan da zai haska bala'i duniya da lahira ke sa ka ga annabawa suke da kai a duniya annabi kala alaihi wasallam yana tausayin al'umma حريص عليكم عزيز عليكم ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ينال التوسير او ما ارسلناه الا رحمه للعالم انا رحمه المهتدين ملائكه يا ذو مدى سوى الشرك مين الملائكه الا يكون في دورة وعبادة إبنه يبدو الدنيا عامله اذا كان الجزام حتى يبدو ان المسجد يمكن ان يكون قال لك آه يوالي وبكيدي يفترد وقت تذات بوكا وعلا لك فطر وقت وما عقا على الله أنت بقى مثلا سأل يا رسول الله ألا تلعب الكفار ألا تلعب المشركين يا رسول الله بذلك لا أجي مشركنا فقط فيرمز الدعاء الدين وقت النبي في إذن الله أبعث لعامل ولكني بعثت رحمه ba ba aiko da in zama mai la'anta an aiko da in zama rahama za ka abin sallar sallar rahama ce ga al'umma inda ne ta yadda mu za a sallar sallar yake su ba wani ɗaya da bisa ta kasar za su ba za su ba wuce ya ce misali na da misalin shi misalin wannan fada wuta wannan dan abin da ran kwanan nan da zai ta kai kawo abin da ya ce ana fige shi ana koren ta sai ya fada yake to haka nake ina rike kwakwata da al'umma ta suna fizgewa sai wasu sun fada wutar za ka ba ba a san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin al'umma su zai shiga da haka in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ka shiriya ta fahimta ne ko ya wanda ba ki kokari da ya ne yana da wata cuta ne da bai kasa ita ba bai san cuta ba sabba wanda yake cikin cuta ta shubuha ba ta sha'awa ba ta sha'awa ta wani yana da ta zarta ba kan da yake sai a gwada addu'a kuma mu daina amma wani shi yana ganin bautar Allah yake da wannan abin da ka gan shi dubu amma nan ka kusanci kusantar Allah yake kai ne ba yake kusantawa ka yi nisa ka dawo ka bi shi ka kaga wani abin tausayi abin tausayi to shi ne ma da yake cewa aka kyale mutum da karan kansa shi karan kansa ya koma ya gane su to zai koma zuwa ga halitta ta farko wa za huwa al-kasin da zai arkasa Allah bai wala ta qila bi dhunubi da Allah subhanahu wa ta'ala fil mudafiqina fi atayni wallahu arkasahum bima kasabu yace ya aka kuka samu rabuwa gida biyu game da munafikai suka zama kungiya biyu dangane da munafikai wallahu arkallahu Allah ya ne zulmiyar da su saboda abin da suka yi da laifi saboda abin da suka aikata da zubi yanzu ban su ne suka sa Allah ya ƙara zulmiyar da su a cikin ƙarshe a cikin kafirci za ka kakkura kanku ya rabu a kan game da su idan bawa Allah ya ƙyale shi da kansa to zai ƙara bibiya ne a cikin ɗabi'arsa ta farko ba da yake wa fa'adahu ila sibaihim ya bai da su zuwa ɗabi'arsa ta asali wa ma kulli qad alayhi nufusuhum ila al-jahl wal dhulm da abin da Allah ya halicci zukatan su da shi na jahilci da zalunci da Allah subhanahu wa ta'ala ke na arsalna amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها الإنسان إنه كان ظلوبا جهولا ألا تفت لم أدب سوى كان يا تفت لم أدب ظلوبا ليو الظالم شيء جهولا ليو الظالم فهذا هو الأصل في الإنسان الأصل في الإنسان أن يكون ظلوبا جهولا يا تفت لم أدب الظلم يا تفت لم أدب الجهل تفت الجهل إلى ذلك dan adam yana da zalunci a ɗabi'arsa الظلم من شيء النفوس ويستجد لا يكتب فالعدة لا wanda ya ga zalunci to akwai abin da ya hada shi zalunci mutuni babban abin da yake hada shi ya zama zalunci ko wani karɓar zalunci tana da kai aka ce zalunci ba wai kawai ana nufin ka bige wani ba ko ku ne wanda zalunci ne da kuma الشركة ذلك إن الشركة لا ظلم على الكافر في ذلك الكافر هم الظالمون هكذا ساقا وألا ذلك شيء وجه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وربيه قيدر يا الله ألا هذا الكتاب هناك ذلك كلا كلا يبقى كذلك وكلا كذلك ba wanda baya zalunci ba ba wanda baya zalunci ka akwai ba suka ce ayyuna da yar da kan sa waya waye cikin ba bai zalunci kansa ba in ba ka zalunci wanda za ka zalunci kansa adam da hawa sai rabbana zalamna anfusana da tafsirin annabi Musa da su ne zalamtu nafsi fasfir ne fa zafara la idan annabawan Allah za su ce zalamtu nafsi waye ne ke shi bai zalunci kansa ba ne sai zai yanke yana daga mafi mafi kusan zalunci da za ka yi kanka a yau a sanar da kai cewa wannan abu sun na ce ta a cikin sallallahu alaihi wasallam idan ka yi za ka samu lada in ba kai ba ka da kowa ba ka da laifi a wurin Allah amma da ita sai ka ci ka zuci kanka dan da ka yi tsayi ka ce da kanka gaba darajar da za ka samu sai ka hana kanka ka samu wannan darajar ka ci da kuma ci da da aka ce ta yau Allah zai tsaye da kai ne ta cuta zai yi an akwai hijabi a cikin wata ai kaga za ka samu sana Allah an gaya masa kaza in yi zai ci gaba kaza in yi zai ci gaba ne kuma shi ke da laka ba abu a hannun ta su ke biya ce ko barin sunan da za ka yi shi ma gulgun ne ta ya sa cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sayyidina Abubakar تجيب بلغت نفسي ظلما كثيرا حيث أبوك فيزو أخويا أبوك أتوى أبوك أتكين أتوى أتوى أبوك فريق بقرات كل هذا اللي ذكرت ذلك هي فقلت يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه وأي بذلك تكتب ذاك ذلك ɗabi'a في tare da kan wani zai bari saboda tsoron Allah wani zai bari saboda tsoron doka yana tsoron saboda ka in aka ce da ɗan sanda zai ja da baya zai gudu amma aka ba ɗan sanda zai yi zai yi wani doka suke hada shi wani kuma doka Allah suke hada shi kai da iyalanka da matanka inda an kyare ka haka nan kawai da yi yadda ka ga dama da matan da Allah ya ba sai ka yi zurbi ne ka ɗan zazzalin fiye a kan mutane لا تسابق الإنسان يمكن أن يريد من قرآن الله وجد دوكا جسد لكن هي كلا في كلا مخطي هي كلا في كلا في كلا في كلا في كلا كلا في كلا وراك على هذا الجبال الزواج الإنسان إنه كان ظلوما وقال الإيمان الزاق وقال الإيمان الزاق الله بسنا قلنا الله قرآن الله وقال إيه لذي كان يسد الزاليش كان يسد الزاليش سنة جهولة يعني في شيء بيتركم بقى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكتركم بقى وجعل لكم السمع والأسفار والأسفار لعلكم تشكرون قال يا ولد أتاكا يا أبو هو دراسة سيبك عبر كفو هو اللي سيبك عبر كفو هو دراسة سيبك عبر كفو هو دراسة سيبك عبر كفو هو دراسة سيبك عبر كفو هو دراسة kasar tauhidi da gwarin yadda wannan jahilci yake da ruwa da duk mutumin da bai san Allah ba to jahili ko me ya sani duk abin da zai sani a duniya sai bai san Allah sunan shi sunan shi jahili kaka ɗauka an ce jahili ana nufin wanda bai iya rubutu ko ko wanda karatu ko a wurin jahili wanda bai san Allah shi ne shi ne shi ne wani jahili yanzu aka ce ainihin zamun jahilai sai ga an ana ta ala rabu wai mutum yau da da da da iya rubutu ba da iya rubutu ko kuma daga hagu ya dama amma ya rubuta a wannan yan kuma da gana da lumar da ya kuma cikin wanda ya san Allah shi ne shi ne shi ne shi ne hakika na ilimi wanda ya jahilci Allah shi ne hakika na jahilci duk wani jahilci kuma bayan bayan ka san Allah kuma babu sauran jahilci sauran jahilci babu shi a cikin sarki to Allah ya halitta dan adam da wannan tunda hukana zaluman yahuda bi qadri yadda zai samu sanin Allah ba gurin yadda zai yi sarki jahilcin da yake fita da gurin yadda zai samu imani da yanar su ubangiji da gani bai mako da gwada yadda ko ne da sai da kashi zalimi idan Allah ya kyale mutum da ɗabi'a su sai koma zuwa ga wannan zalunci da zalimi shine wallahu arkazahu bima kasabu Allah ya dilmiyar da su ya bai da su can da suke na farko sun zama azzalimai da ne والرب تبارك وتعالى على صراط المستقيم في قضائه وقدره ونهيه وامره هو أبنجي تبارك وتعالى ينهى بك التفلت في بديه أكتبه كنته في الجلسة تكلم وغايه هذا إذا آمنت دؤما منك الله سبحانه وتعالى بيت تفلت بني بيتين قلت ربي على صراط مستقيم وقلت في لا يلا بيت تفلت بني ويهدي من يشاور إلى صراط مستقيم الله إذا شيء يتوزع كلامه زوا تفلت بني بيتين بفضله ورحمته ما لا ما لا تنسى رحمته da falalarka da rahamarsa zai fiye da wanda ya ga yana da الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله إذا صدره ضيقا حرجا لأن لا يستعد الكلام ولكن يدى بابا يقول لك من أتيت سمي ألا يكفي لماذا ألا يكفي بأك شابي بأك هنالي da kuma sai Allah ya tafi yana da kuma cikin kamar wanda kuma ya zama zuciya shi ta yi kunci baya san gidi ne Allah ya shi ke sai Allah ya fara masa fata a kan kullum zuciya su ta kunci zai ta kunci saboda Allah baya zalunta kowa yadda ka nuna haka ne in ka nuna kana ta shari'a sai ya nuna maka hanyoyin shari'a sai ka ta gane shari'a in kuma ka nuna kai ba ka taɓa nan ma sai a rika sai buɗe maka hanyar ƙasa da. da ba ka dama kai ta kasar da kake ba shi da kaman sha a fali umin kaman sha a fali yakko kaga dama in kai iman kaga dama ka shi amma ka sani inda a zanna ne na ba kawai haka kafircin kana kaga dama kana yi amma ka sani wannan hanyar da ka zaɓa za ka yi kaje za ka kuri kuma na kuriya kuma za ka samu wutar cikin مولاك التي فأصدق أعطى وارتقى وصدق بالحسنى فسد منه واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسد يسيره بالحسنى وجد دي هولي منفوس هجر كذا تهجر ألا إذا تكي سوك كلا هولي بقى كذا تهجر الشيطان فقال ألا إذا ما تهولي بقى يتأتي سلام تنسي إيه فلو كنت في إيه سوى لما زي زي قوة أنا هوي إيه مثلا أبدا هل شيء تقول إيه؟ أنا هل إيه؟ شيء تقول أي شيء أخي هذا أبوي بقى أبوي بقى هي أخي كل شيء في شاوى بعد مثلي ولا بس كبيا سورة ما تيا سورة كذا سفر كبري ليش كذا خلل السفي درامة وجاء بقلبه وبرحمته وجعله البداية حيث تسمعه yana ajiye shiriya inda ya dace ya ajiye ta wa yasrifu man sha'a siratal mustaqim Allah yana kawar da wanda ya ga dama da daga tafarki kamar yake bi adlihi wa hikmatihi nan kuma adalcin sa ne da hikimar ba zalunci ba Allah ya yi ko bai yi rashin hikima Allah bai shirya da Fir'auna ba bai shirya da Hama da ba bai shirya da Qaruna ba bai shirya da Abu Jahal ba ولا كبيرة حتى ألا يزكى حتى ألا يزكى ولا يزكى يمكنه ويمكنه حتى ألا يزكى بعد ذلك تقليبا ويمكنه حتى في آدم جدا ألا يشري يدا أنما وانت يشري يدا ديسا أبو بكر دا عمر دا عثمان دولا أقول الأشر المبشرين الحوالات هبين ألا يشري يدا ولا خلالة كثيرة ولا تبقى يشري يدا توبا آدم تتنبي وما ربك بذلات بالعالم لعدم صلاحية المحل تبو لألا يا تنسي و توتي الدرس بس اليوم بس اليوم هو لا تنسي ألا بيوم لا تنسيش اليوم وذلك موجب قراءته المستقيم الذي هو عليه وأن الجنة لبشيك تفريك تمدي بشيك تفريك أن ربي على صراط المستقيم شين هنا تقول وأن يجادا يجاداش akan tafarkin da tashi wanda bai dace kuma ya kawar da shi ya kawar da tafarkin da shi Allah subhanahu wataala ka kire da mu tafarkin ka bari da ci abin da muka faɗa daidai kuma kike ba mu lada da wanda muke da kuskure Allah ya ce mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sati na saba banda mai zuwa za a za mu dawo ci gaba da karatu. na saba ban da